bismillahi rahmanir rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta hudu ga watan zulqa'da 1429 wacce ta daidai da 31 ga watan oktoba shekara ta 2008 cikin ci gaba da karatu mu na wannan littafi shagal af fi fannin sarf har yanzu muna nan kan bayanin auzan as-sulasi al-mazid fi wato fi'ili wanda yake asalinsa hurufansa uku ne amma sai aka yi mashi ƙari don haka sai a ce da shi a solafi almazid to sai muka yi bayani satin da ya wuce muka ce shi fi'lu solafi ya kasu gida guda uku akwai wanda ake mashi ƙarin harafi guda ɗaya yana da auzan guda uku akwai wanda ake yi mashi ƙarin ƙorofai guda biyu yana da auzan guda biyar haka ne ko su ne muka ce tafa'ala tafa'ala in fa'ala ista'ala is'alla sannan shi kuma mai wazani guda wanda ake karin harafi daya a af'ala fa'ala fa'ala to yau insha Allah za mu ci gaba da bayani cikin wanda ake yi wa karin hurufai guda uku ina ji nan ne ko to shine malam ke cewa wallazi zida fihi thalathatu ahrufin yati ala arba'ati awzan wanda aka yi wa ƙarin hurufai guda uku shi kuma yana da wazinna guda hudu al'awwal na farko istaf'ala fastakhraja wastafhama in ka jarrada shi ka ciccire a harfu ziyada din sune alif da sin da ta zai baka kharaja a can kuma zai baka fahima A na biyu if اف او على كغدودن sha'af. idza tala zaka ce igdauda na sha'ruhu kansa yayi tsawo gashin sa ya tsawaita an fahimta to kaga igdaudana ala wazni if au ala wa shawshabal makan idza kasura ushubu idan ciyawarsa ta yawa mun fahimta in طيب اعشوا شبع لازم اف او على الثالث وزن نوكو اف آل زيادة ba mu yi ta ba a ta biyu a ziyadan ita ce ainun da kuma wawun da alifin amma a nan akwai alif guda biyu da kuma at-tad'if an ga alif na farko da ta tsakiya nan da kuma tad'if if'ala kahmara asalin sahamira washhaba ay qawiyat humratu wa shuhbatu idan jansa ya zanto jajawar sannan kuma baƙinsa ya kasance baƙi wato haɗuwan baƙi da fari sai a ce ishab baƙin baƙi ne farin kuma fari kamar idanu kun san wasu Allah ya ba su arziki wannan kaga baƙin baƙi kuma farin fari an fahimta arabi wazni na hudu if awwala ziyara ita ce alif da kuma tad'if ko da kuma wawu asalin sa fa'ala kaman ijlawwaza idza asra'a in yayi sauri za ka ce ijlawaja ijlawaza ar-rajul mutun yayi sauri wa lawwata ay ta'allaqa bi unuqil ba'id farakibahu in ya rike wuyan raqumi yahu Za zaka ce ilawata ar-rajul bi ma'ana ya rungumi wuyan raqumi sai da haishi mun fahimta 5 أوزان الرباع المزيد فيه وملحقاته وزني na fi'li ruba'i da kuma waɗanda ake haɗa shi da fi'li mudari'i din yanqasimu ruba'iyyu ila qismain ruba'i ya kasu gida guda biyu mazi da harfun wahid akwai wanda aka ƙara mashi harafi ɗaya wa mazi da harfan akwai kuma wanda aka kara mashi wa harufa guda biyu fallabi zida harfun wahid waznun wahid haka ne fallazi zida fihi harfun wahidun waznun wahid wanda aka ƙara wa harafi ɗaya to wazaninsa fa ɗaya ne shi ma wa huwa tafa'lala asalinsa fa'lala sai aka ƙara ta'u ka ta dahraja asalinsa dahraja طيب والذي زيد فيه حرفان وزنان شي ما har wa yau wanda aka wa harufai guda biyu to insha Allah wazaninsa shi ma yanzu guda biyu ne kaman al-awwal is al lala ihran jama kare shi ne alif da yawa asani is alalla kaman sha'arra da wat asalin sa qash'ara da qam wal mulhaq بما زيد فيه حرف واحد يأتي على ستة أوزان mulhaqat inda yake zuwa wanda ake hada shi da auzanin mudari'i guda shida ne al'awwal na farko tafa'lala kaman tajab taja tajalbaba in yasa jilbab mun fahimta